wannan ma dai na ko cikin gabarin gidauniyar da uwar gidan shugaban kasa Aisha ba ta kafa mai taken Future Assured da ke da zama rage mace-macen mata yayin haihuwa da kuma ƙananan yara kamar yadda ma alƙaluma ke nunawa a Najeriya mata da dama ne a kullum ke mutuwa Ba ga ƙananan yara sakamakon rashin zuwa asibiti ko kuma cibiyar kiwon lafiya lamarin ma da ke ƙara barazana a yanzu to sai dai kuma domin tallafa wajen rage wannan matsala ne ma sa cibiyar uwar gidan shugaban ƙasan ta gina ɗakunan kula da mata da kuma ƙananan yara a babban asibitin daura da ke zama mahaifar shugaban ƙasa kana kuma a yanzu ta kai irin wannan gudumawa a babban asibitin tarayya ta fmc yola yayin da ko take haramar fadada shirin zuwa wasu yankuna na ƙasar Dr. Muhammad Kamal da ke ma zama likitan matan shugaban kasan shine ne ya jagoranci tawaga gani da ido na yadda ma aikin ke tafiya a Yola. Matan shugaban kasa Her Excellency uh, Mrs. Aisha Muhammadu Buhari eh, a kullum ita damuwanta shine maganar lafiyar mutane especially lafiyar mata da yara. To saboda haka ne a cikin shekarun nan duka take ta kokari ta ga cewa ta taimaka ta yadda za a yi samu ci gaba ta wajen lafiyan mata da yara mata wannan ne na farko oh, domin kusan nan jihar ta ne wani zai tunani kan cewa watakila jihar ta so makawa eh a'a wannan ba shine na farko ba kuma ba zai zama na karshe ba a wannan shine na biyu wanda aka yi gini ne wato wanda ake yi saboda ya girmama asibiti ya faɗaɗa asibiti saboda a samu dama da za a iya ba wa mata masu ciki isasshen eh, kiwon lafiya sannan kuma kasan wannan asibiti ne babba wanda asibitoci daga jihar nan duka suna a turo a marasa lafiya ya kai gina yadda aikin ke tafiya yanzu eh to alhamdulillah aiki yana tafiya daidai mun zo mun gani gashi nan kana gani kai ma aiki kan ya kusa ya karashe yanzu muna maganan ne yadda idan ya kare shi din za a so mu amfani da wannan wajen saboda shi ma dai da yake tsokaci shugaban asibitin FMC Farfesa Awal Muhammad ya ko bukaci kungiyoyi da ma masu hannu da shuni da suke bada nasu guduma wajen bunƙasa harkan kiwon lafiya a Najeriya mun yi matakan godiya don zai fadada asibitin especially ga fannin cututtukan mata ah, don yanzu haka yawancinsu a cikin asibiti ne ba kusa da wannan maternity inda ya kamata suke ba so wannan zai dawo da su duka nan kuma yana da girma kwarai a da ita yan adama na kuma su kudi irin ta da sauransu da suke da hannu wani kira kyau yan adama domin suke tallafa tun da hannu ɗaya bai ɗaukan jinka to na kiran su don wannan asibiti ne gaba ɗaya eh, mu yan adama da ma najeriya gaba ɗaya da ma makwabtanmu yan cameroon wanda yake da munan duka don asibiti na kowa ne to wai koya jama'a ke kallon irin wannan hoɓɓasawa a yanzu Comrade Adamu da a Kwanga Jumlari, wani dan fafutuka na a Najeriya, na ku ganin fa akwai bukatar su ma mutanen karkara da ke tunawa da su tun da su ma lamarin ya fi shafa. A matsayin mu na yan fafutuka, abin da ta yi yana da kyau, sannan kuma zai fargar da sauran duk da suka je suka rike mukami. Za ku san lallai naku yana wuri. Amma fa gaskiya shawari shine duk wani abu program yana da kyau a ce ba wai fadar jihar ita kaɗai ba kawai sabili da ana zuwa karkara mu ma mutane mu za su san me ake ciki za su amfana da shi comrade adamu sai da kwanga jimlar rike da mun fafutuka a najeriya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya